Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Litinin 17 wa 15 ga watan Janairun shekarar 2024. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi karfe 8 da rabi agogon Ghana. A cikin shirin za ji cewa sama da kwanaki 40 da harin jirgin sojan da hukumomin tsaron Najeriya suka ce kuskure ne a garin Tudunburi. Wasu al'ummar yankin sun ce har yanzu suna cikin damuwa na rashin 'yan uwansu yayin da suka ci gaba da dakon ganin gwamnati ta cika alkawarin da ta musu. Mu ana ta cewa tudunburi wani wurin ma in ka fita aka ce kai dan tudunburi ne yanzu sai a rika baka kallon wai kai mai arziki ne ma yanzu kuma naira goma bata shiga hannunka ba. To za mu kuma mu kawo muku rahoto na musamman yayin da sashen Hausa na murya Amurka ke shirye-shiryen cika shekaru 45 da kafuwa. To ko mai tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya Janar Ibrahim Badamasu Babangida ke cewa kan cikar sashen shekaru 45? kuna ayyuka da yawa da jama'a ƙasa inda duk ake hausa a afirka ba najeriya kaɗai ba ina jin kowa na sauraren ku kuma abubuwan da kuke sawa suna da kyau kwarai da gaske ina muku fatan alheri allah ubangiji ya sa ku ci gaba da faɗakar da jama'an duniyan nan baki ɗaya muna ɗauke da ƙarin bayani idan kuka biyo mu a cikin shirin har da ma labaran wasanni amma fa bari mu fara da shan labaran duniya tukuna To assalamu alaikum masu saurare da fatan wani lafiya ga labaran. Wata kungiyar mayaka mai karfin gaske ta wata kabila mai yaƙi da sojojin ƙasar Myanmar wadda ke jihar Rakhine ta yammacin ƙasar ta kwace wani gari da ke makwabtaka da ƙasashen Indiya da Bangladesh a cewar kungiyar a yau dinar litinin wanda hakan ya tabbatar da rahoton mazauna wurin da kuma kafafen yada labarai garin mai suna faledwa shine gari na farko da ya fada hannun dakarun arakan waɗanda suka ƙaddamar da farmaki na bazata da farko a tsakiyar watan nuwamba kan wuraren da sojoji suke a garin na faledwa wanda ke cikin jihar chin garin na faledwa na arewacin raken ne kuma yana kan iyaka da kasashen bangladesh da india Sojojin Isra'ila sun kai wasu sabbin hare-haren jiragen sama a fadin zirin Gaza a yayin da a yau dinnan Litini ma'aikatar lafiyar Gaza wadda Hamas ke tafi da ita ke cewa Isra'ila ta hallaka mutane sama da 130 jiya. Rundunar sojin Isra'ila yau Litini ta ce cikin matakan sojin da ta ɗauka har ma da kashe mayaka biyar a arewacin Gaza waɗanda a ta bakinta ke ƙoƙarin gano wurin ajiyar makamai baya kuma ga hare-haren jiragen sama da farmaki daga ta ƙasa da kuma lalata wurin ajiye makamai a yankin khan na wato khan yunis da ke kudancin gaza ma'aikatar lafiyar gaza wadda ba ta bambanta tsakanin mayaka da farar hula wajen bayyana adadin waɗanda hari ya ritsa da su yau dinnan litini ta ce adadin mutanen da suka mutu sanadiyar hare-haren soji da isra'ila ke kaiwa ya kai akalla dubu ashirin da hudu da ɗari a yayin da waɗanda suka ji raunuka suka kai sama da dubu sittin Majalisar ɗinkin Duniya yau Litini ta yi kiran da a tanadi dala biliyan hudu da dubu dari biyu saboda samar da kayan agaji ga mutanen da ke fama da matsalolin da ke da nasaba da yakin da aka shafe shekaru biyu ana yi a Ukraine da kuma miliyoyin 'yan gudun hijira waɗanda suka tsere daga wasu ƙasashen da ke yankin. a wata takardar haɗin gwiwa cibiyar harkokin jinƙai ta majalisar ɗinkin duniya da cibiyar kula da harkokin 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya sun yi nuni da munanan hare-haren da rasha ta yi ta kaiwa kwanan nan daga ta sama suna masu cewa al'amarin na nuna yadda farar hula ke matukar cutuwa a wannan yakin yayin da suke kuma ankararwa game da mummunan yanayi na lokacin sanyin winta wanda hakan ke nuna cewa akwai buƙatar gaggauta samar da kayan agaji dubban wato dubun dubatan yara na cikin al'ummun da ke wajejen fagagen daga na wannan yakin cikin fargaba cikin kunci da kuma rashin abubuwan sauƙaƙa rayuwa a cewar shugaban ɓangaren samar da kayan agaji na majalisar ɗinkin duniya martin griffins to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jam'iyyun adawa a ƙasar chadi na yin allah wadai da shiga takarar zaben shugaban ƙasa na shekara ta dubi da ashirin da hudu da shugaban mulkin sojin ƙasar ya yi janar muhammad idris dabi ya kwace mulki bayan mutuwar mahaifinsa ya ayyana kansa a matsayin shugaban ƙasa na wucin gadi sannan ya ɗage koko ya dage har sai da aka yi wani sabon kundin tsarin mulkin ƙasa wanda ya bashi damar tsayawa takarar shugaban ƙasa na wannan shekara wanda wato aka ɗan jinkirta. this is Saurari muryar Muhammad Zain Bada, sakataren jam'iyyar 'yan kishin ƙasa ta NPS wadda a baya ta mulki ƙasar. Yana shelar cewa shugaban mulkin soji Muhammad Idris Dabi shi ne ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar a zaben da za a yi nan gaba a wannan shekarar a wannan ƙasa ta yankin tsakiyar Afirka. a wannan jawabin wanda aka yada ta gidan talabijin na kasar ranar eh, asabar bada na cewa kasar chadi ta yi sa'a da ta samu mutum irin dabi shugaba mai fahimtar jama'a wanda ke sauraren jama'arsa yake kuma aiki don samar da zaman lafiya da ci gaba da haɗin kan ƙasa a matsayin shugaba na wucin gadi a ƙarshe majalisar ɗinkin duniya ta yi kira da a ƙara kayan agaji don taimakawa ga dubban yara a yammacin afghanistan waɗanda ke fama da yanayin lokacin sanyin winta mai matuƙar illa ga rayuwa wanda ke zuwa bayan mummunar girgizar ƙasar da ta auku a watan oktoba asusun majalisar ɗinkin duniya ta yara unicef wato ya yi gargaɗi yau litini kwanaki 100 bayan aukuwar girgizar ƙasa akai-akai a yammacin herat a lardunan da ke kewaye a wannan matalauciyar ƙasar gwamnatin taliban da cibiyoyin agaji sun gano a watan oktoba bara cewa wannan bala'i ya hallaka mutane sama da dubu ɗaya musamman ma mata da yara sannan ya lalata gidaje dubu ashirin da ɗaya ta yadda ma iyalan da suka rasa abin zaman gari da dabbobinsu da kuma kayan abinci sun fi a kirga. a gaida ibrahim kalmasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To sama da kwanaki arba'in da harin jirgin sojan da hukumomin tsaro suka ce kuskure ne a garin tudun biri da ke jihar Kaduna. Wasu al'ummar yankin sun ce har yanzu suna cikin damuwa na rashin yan uwansu yayin da suke ci gaba da dakon ganin gwamnati ta cika alkawarin da ta musu kamar yadda za ku ja wani rahoto da Isa Lawal Ikara ya mana daga Kaduna. 'yan uwa da abokan arzikin waɗanda harin bom ɗin tudun birin ya halaka da dama ne da ya suka halarci taron addu'ar kwanaki arba'in da aka yi a garin kuma da dama daga cikin wani suka halarci taron sun ce har yanzu suna cikin damuwa. Sunana Adamu Umar. Duk abin da zan gani ni har yanzu hankali na bai kwanta ba sakamakon rashin 'ya'yana da 'ya'yan dangi da mata mu da muka rasa. Muna cikin tashin hankali har gobe. Mu ana yayata cewan tudun wani wurin ma in ka fita aka ce kai dan tudun biri ne yanzu sai a rika maka kallon wai kai mai arziki ne ma yanzu. kuma naira goma bata shiga hannun ka ba to kaga akwai matsala idan ba a kawo mu tsaro ba yanzu haka ba ma bacci sunana muhammadu sani an fi sani na da alaji goma mai kukumba tudun biri ga naune kai gashi da yanzu kana kallo ga masallaci na juma'a wanda aka asasa gini kuma ga gini har ya kai kwas uku wani ya ce ya ɗauki nauyin amma aiki na kaduna state ko kuma na federal government nasu dai mu gani ba amma dai na wanda suka ce za su taimaka kai dai ka gani da ya wuce wai sai dai duk da kukan jinki jinkirin cika alkawuran da gwamnatin ta yi da wasu 'yan uwan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya suke yi su jagorin al'ummar tudunburin sun ce gwamnati fa tana ƙoƙari. sunana suleiman shu'aibu mai angon tudun game ga alkawuran da aka yi an soma gudanarwa an soma ginin masallaci ga yana kamar yadda kake gani da su ma saura kaddamar da gini ne gwamnati za ta zo ta kaddamar makaranta da asibiti gwamnati tana kokari muna godiya allah ya saka da alkhairi ina abubakar musa shugaban matasa na tudun birin mun yi godiya ga Allah da hamuwa muka ga wannan kwana arba'in da aka addu'a wa'annan bayan Allah ina kyautun san zaka iya bada kai ma shaida ne akwai lokuta da ka wuce gargada da menene da tabo duka ya ɗan baka wahala a hanya amma za alhamdulillah ka ko akan hanya za mu ƙara yi ma Allah godiya akan gwamnati mu fara gana alƙawarin da ta dauka akan da na dan shan wahala minti a talatin amma za a minti goma za ka zuwa airport. Dama dai tun farko farkon kai harin masana harkokin tsaro irin su Manjo Yashin ya suka nunar da yiwuwar Bruce da daukar mataki a bangaren gwamnatin wannan ƙasa. kuma ya ce gashi nan bayan kwashe sama da kwanaki arba'in har yanzu babu wani abu da aka gani a kas. yau ya kamata a ce wa'annan mutane wani abu ya kai gare su sun fara huta raɗaɗin abin da suka rasa na 'yan uwansu da abokan arziki da kuma dukiyarsu bayan kuma har yanzu duk da kwamitin da gwamnatin jiha ta ce ta kafa wanda shi zai dau alhakin rarraba wani abu har yanzu ba ga wani abu a ƙasa ba haka na abubuwa da aka alƙawarin yi na gina asibiti da samar da hanyoyi da duk wasu abubuwa na jin daɗin rayuwa shi ma abu ne wanda yake kwana arba'in ya isa a ce an ga an fara yin wani abu kuma menene dai ya kamata hukumomi su yi abin nan da gaske a sa hankalin mutanen nan ya kwanta domin rasa rasa 'yan uwa da abokan arziki da suka yi musamman akwai iyalan da waɗanda za su je su nemo su kawo a ci su ne suka rasa bai yiwa a ce fiye da kwana kusan arba'in alkawuran da musamman za a ce sanatoci sun yi da gwamnatin tarayya kai a ce har yanzu ba abin da ya zo ga hannun waɗannan mutane lallai ya kamata gwamnati ta yi abin nan da gaske don ta fita zargi daga jama'a babban abin da aka fi sa ran al'ummar tudun za su samu cikin gaggawa dai shine tallafin kuɗin da aka tattara sai dai dama tun lokacin kaddamar da kwamiti a kan yankin tudun burin gwamnan jihar kaduna malam obasani ya ce wasu daga cikin alkawuran kudaden da aka yi fa dole ne sai an bi sahu tukuna. ko da kuke wani wuri aka ba ku wannan haƙi tun da wannan ibtila'i ya ku kun ta faɗi tashi ku ga ci al'umman nan an nemi musu haƙin su kuma lokaci lokaci za mu tsaya mu ji me ke faruwa ku zo ku gaya mana waɗanda suka alkawarin za su ba da gudunmuwa ku bi su su kawo wannan gudunmuwa domin duk wanda ya ce zai bayar haƙƙin kwamiti ne ku bi su sai sun ba da wannan kuɗi tunda sun gama duniya za su taimaka. Ɗaya daga cikin abubuwan da muryar Amurka ta lura da shi dai shine ɗauke ƙafafuwan jami'an tsaro a hanyar garin tudun birin da ya saba wa abin da aka gani lokacin da wannan hari ya faru. abin da ya sa manjo yashin kwamirta ya ce akwai matukar bukatar ganin an zuba jami'an tsaro na dindindin a yankin baki daya duba da yadda aka riga aka ayyana wa duniya cewa an samu wayannan irin gudunmawa ga wayannan al'umma ya kamata a ce lalle an karfafa matakan tsaro a yankin saboda gudun wayanda za su zo su auka musu da niyan cewa su raba su da wannan abu da ake ganin kamar an tara musu isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya a gaida isa lawal ikara to a ranar 21 ga watan nan na janairu ne sashen hausa na murya amurka zai cika shekaru 45 da kafuwa kuma albarkacin hakan wakilinmu mustapha nasiru batsari ya haɗa mana wannan rahoto na musamman daga mina Sashen Hausa na gidan rediyon murya Amurka na ci gaba da samun fatan alheri tare da taya murna na cika shekaru 45 yana watsa shirye-shiryensa. da dama daga cikin waɗanda suka tofa albarkacin bakinsu sun yaba wa sashen hausa na muryar amurka akan jajircewa wajen faɗakar da al'umma musamman masu jin harshen hausa a kan halin da duniya ke ciki cika sauran mina alhaji suleiman yahaya baban gida ya ce a matsayinsu na hausawa suna alfahari da wannan tashar rediyo kuma suna yabawa ma'aikatan rediyon akan jajircewarsu wajen samo bayanai domin faɗakar da al'umma. Muna alfari a matsayinmu na Hausawa wanda yake su an taimaka jama'a wanda ba su jin harshen turanci suna jin labarai masu mahimmanci da suke faruwa a duniya. haka wannan gido dole abin yabawa ne abin sa masu albarka ne kuma shekarun da suka kai ko a shi ake cewa daga shekara arba'in mutum ya zama cikakken mutum so haka mun tabbatar da cewa kuma taɓa jin sun samu wata lalura wadda jama'a suke turba sai dai muna ƙoƙari su ƙara jajircewa saboda irin yanayin da ake ciki to shi ma dai sardaunan ilori a jihar kwara alhaji shehu zaman lafiya ya ce suna cike da farin ciki akan yadda sashen hausa na murya amurka ke fassara labarai daidai da yadda kowane mai jin hausa zai fahimci abin da aka bayyana wallahi zan ce na yi farin ciki kwarai da gaske saboda abin da ya sa mu gaskiya wannan sashen naku inda kuke bayanuka nan yana wayar da mu yana wayar da mu ko muna jin daɗin nukan ku game da maganar sashen Amurka din nan yadda kuke faɗi mana fassara kowa tun da mutum kowanne irin mutum yana jin hausan ku yana jin ko bayanin da kuke saboda haka ni dai ina daga cikin mai farin ciki da Allah ya sa aka samu dogon lokaci irin wannan kuma kuna yin wannan sana'a. To mai martaba sarkin Sudan na kwanta gora a jihar Niger Alhaji Muhammadu Barau Ma'azu na biyu ya ce tun suna yara ƙanana suka dogara da sashen hausa na murya amurka wajen samun labarai da suka shafi duniya. ita wannan gidan rediyo da wasu amurka tun da aka fata mun su lokacin muna yara wanda ke kuma mun su a lokacin nan babu wasu kafafen yada labarai da dama a lokacin ba irin su basu ba amerika din ba a lokacin kana son ka samu kowane labari na duniya ko na gida ko na waje to sai ta basu ba amerika din za ka samu wanda da kuma sun yi kokari sosai na yada alfana ga mutanen karkara da na birni domin lokacin da ba kowa ke da wutar lantarki ba balle ya ce zai gani a tv ko kuma zai kunna rediyo da wuta amma lokacin ko mutum kauye mutumin da ake yana kan karamin rediyo wanda zai sa batu ɗin shi ya bude ya ji labarai abin da ke faruwa a cikin ƙasa da kuma duniya ba ɗaukar ba karamin kokarin suka yi ba da ci gaba su kawo sosai na wayan da mutane da kawuna tun dai ba mutanen karkara ba. To shugaban kungiyar muryar talaka a Najeriya Alhaji Zaidu Bala kofa sabuwa birnin Kebbi ya ce sashen Hausa na muryar Amurka tamkar wata jami'a ce a wajensu. To gaskiya sashen Hausa waɗannan shekaru da ya kwashe sama da arba'in ba ƙaramin abin ayaba na ba kuma a jinjina. Saboda kun ƙirƙiro shirarruka masu mahimmanci sosai waɗanda sun kai wayar da al'umma musamman ma kasashen da ka unhwani da harshen hausa hmm. wannan sashi hausa na murya amurka ya zama kamar makaranta a gare mu ko kuma mu ce babbar jami'a saboda duk mai sauraron sashen hausa na murya amurka zai unhwani da abubuwa sosai sosai musamman ma shirarrukan kuɗi an ka faro tun daga harkar ilimi harkar kiwon lahiya harkar noma harkar tsaro babu wani sashe da. babu wani bangare na cigaban bil'adama wanda sashen hausa na mure amurka ba su taɓo kai ne ba. tsohon gwamnan jihar niger kuma sanata alhaji abubakar sani bello ya yaba wa muryar amurka a ƙoƙarinta na faɗakar da al'umma akan abubuwan da ke faruwa a duniya a hakika ko shaka babu voa sun yi kokari kwarai da gaske ta bangaren fitar da mutane akan abubuwan da ke faruwa a duniya gaba daya musamman afirka da nigeria saboda haka ina muku fata alheri ina fata kuma allah ya kara ƙarfafa ku ya kara muku dabara da za ku ci gaba da wanga aiki da kuke yi ko baya ga wannan ma shi ma tsohon shugaban mulkin soja a najeriya janaral ibrahim badamasi babangida ya ce tabbas VOA Hausa ta taka rawar gani, a saboda haka yana matukar yin farin ciki da waɗannan shekaru da ta share. Kuna ayyuka da yawa da jama'a ƙasa inda duk ake Hausa a Afirka. A Najeriya kaɗai ba ina jin kowa na sauraren ku kuma abubuwan da kuke sawa suna da kyau kwarai da gaske ina muku fatan alheri allah ubangiji ya sa ku ci gaba da faɗakar da jama'an duniyan nan baki ɗaya allah kuma ya albarka jama'a ku ci gaba da kasancewa da murya amurka don samun sahihan labarai daga ko'ina a cikin faɗin duniyan nan mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria. a gaida mustapha nasiru batsari to dangane da wannan biki na cikar sashen hausa na murya amurka shekaru 45 ga wannan sakon. lalle hakika shekara kwana ce. A ranar 21 ga watan Janairun shekara ta 2024 sashen Hausa na murya Amurka ke cika shekaru 45 da kafawa. Hmm, shekaru 45? Eh, shekaru 45 kenan da sashen Hausa na murya Amurka ya kwashe yana watso muku shirye-shirye daga birnin Washington DC. Kamar kullum wannan karon ma mun yi sauye-sauye a tsarin shirye-shiryenmu. domin daidaicewa da zamani da kuma biyan bukatun ku masu saurare. Mun fito da wasu sabbin shirye-shirye na rediyo da suka hada da daga kawayenmu. Zamantakewa da Allah ɗaya gari bambam. da kuma dandalin 'yan jarida. Lokutan muna nan ba su canja ba. Haka ma, mitocin da ake kama mu ma ba su sauya ba. Zamani riga a bangaren talabijin ma mun yi muku kyakkyawan tanadi tare da kirkiro sabon shirin nishadi na dardumar BOA. Haka kuma a gefen sadarwa ta zamani za ku ga sauyi a dukkan shafukanmu na intanet tare da sabbin shafuka na duniya Amurka da tafiya mabudin ilimi har ma da ingantaccen shirin na na gani da ke kawo muku fa faruwar al'amura kai tsaye a duk faɗin duniya. Sashen Hausa na muryar Amurka. Majiya kwakwara ta yada labarai da rahotanni. Ku kasance tare da mu a ko da yaushe domin biyan bukatunku shine muradinmu. Madalla wannan haka yake kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan waka. Bala baban kan buɗan Usman. Alhaji Muhammad Sani. To madalla yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. Shirin na wannan mako za mu fara ne da gasar cin kofin nahiyar Afirka inda har yanzu 'yan kasar Najeriya ke ci gaba da nuna rashin jin daɗin su dangane da rashin samun nasarar maki uku akan wasar da kasar ta buga da Equatorial Guinea inda suka tashi ce ɗaya da ɗaya wato kunnen doki inda har yanzu 'yan kasar ke nuna rashin jin daɗin su dangane da faruwar al'amarin inda idan ka dubi tarihi cewar Najeriya da Equatorial Guinea ba su taɓa haɗuwa a gasar cin kofin nahiyar Afirka ba amma a shekara ta dubu biyu da 2010 Najeriya sun taba haduwa a wasan neman tiketin shiga gasar cin kofin duniya na shekara ta dubu biyu da goma inda dukkanin haduwar biyu Najeriya ta yi wa kasar Equatorial Dini dukar kawo wuka. Muhammad Bana dan jarida ne kuma mai sharhi akan al'amuran wasanni wanda ya ce wannan bararwa ce ba kaɗan ba. Abin da ya ba mutane mamaki shine yadda ah, tawaga ta kasa yin katabus ah, ta kasa yin abun da ya dace da karshe ta tsire da maki ɗaya kilo a wasa mai muhimmanci wanda kusan dukkanin magoya bayan kasar eh, sun je ne da kwari. kwarin gora cewa eh, babu yadda za a ce eh, watakila eh, bata samu maki uku da take bukata a wannan wasa ba sannan watakila wani abu da ya kara bakanta ran yan najeriya ko ko magoya bayan kungiyar kwallon kafar kasar shine yadda aka rika samun dama aka rika ruwa aka rika wasa da shi wanda kusan ya baiwa al'umma da dama mamaki a ce babban tauga da take da zaratan yan wasa irin wannan sannan ta samu maki kamar wannan a ce ta gagara yin amfani da shi watakila ma najeriya ta zama kasar da ta fi kowace kasa yawan gobar da damar maki a gasar afcon na kakar bana idan ka duba irin damar da ta samu ta rika wasa da shi eh, eh, a ɗaya bangaren akwai gyara a super igil mai yawa idan har ana son kungiyar ta kai gaci dole ne a tsakiya ma irin su uwobi sai an ja musu kunne yadda ya kamata domin shi yayi ganganci da ta jawo ma aka ci najeriya kwallon da aka zira mata a cikin raga ko ba za mu gushe ba wurin jinjinawa 'yan wasan da suka taka rawar gani kamar dan eh, wasa alhassan yusuf wanda ya buga tsakiya da dan wasa ekon dukkanin sun taka rawar gani wanda idan idan ka karkare kalaman ka ba tare da jinjina musu ba ina ganin kamar ba ya adalci ba inda ake tunani ma cewar watakila a Najeriya ta zama kasar da dafi kowace ƙasa yawan zubar da damammaki a gasar Afcon ta bana kamar da yadda al'amura suka nuna a yanzu duba da cewa dan wasa Osihen ya samu dama da ake ce masa daga buhu sai tukunya amma ya barar shi ma dai dan wasa Zaidu Sunusi ya samu damammaki masu kyau guda biyu amma bai yi amfani da su yadda ya kamata ba alamu dai yana nuna cewa akwai gyara a kungiyar wasa ta Super Eagle mai yawan gaske. Yanzu kuwa bari mu reka Premier League inda Manchester United da Tottenham suka tashi ce biyu da biyu a wasan Premier League a ranar Lahadin da ta gabata a Old Trafford. Rashimus Hojulun ne ya fara ciwa Manchester United kwallo a minti na uku da take leda na biyu kenan da ya zura a ragar ta Old Trafford. To sai dai a minti na sha tara ne Tottenham ta farke ta hannun Rich Mulson wanda tun bayan da ya kammala jinya yake cin kwallaye alamu dai yana nunawa kenan Tottenham ta ci kwallo a karawa 33 a Premier League tun bayan ci ɗaya da nema da walbatos ta doke ta a watan Maris ɗin bara. A nan za mu ja birki a shirin wasanni a takaice Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. takaicen wata kungiyar mayaka mai karfin gaske ta wata kabila mai yaƙi da sojojin ƙasar myanmar wadda ke jihar rakhine ta yammacin ƙasar ta kwace wani gari da ke makwabtaka da ƙasashen india da bangladesh a cewar kungiyar a yau dinnan litini wanda hakan ya tabbatar da rahoton mazauna wurin da kuma kafafen yada labarai sojojin isra'ila sun kai wasu sabbin hare-haren jiragen sama a fadin zirin gaza a yayin da a yau dinnan ma'aikatar lafiyar gaza wadda hamas ke tafi da ita ke cewa isra'ilar ta hallaka mutane sama da 130 jiya rundunar sojin isra'ila yau litini ta ce cikin matakan sojin da ta ɗauka har ma da wato kashe wasu mayaka biyar Majalisar Ɗinkin Duniya yau Litini ta yi kiran da a tanadi dala biliyan hudu da dubu ɗari biyu saboda samar da kayan agaji ga mutanen da ke fama da matsalolin da ke da nasaba da yakin da aka shafe kusan shekaru biyu ana yi a Ukraine da kuma miliyoyin 'yan gudun hijira waɗanda suka tsere daga wasu ƙasashen da ke yankin. jam'iyyun adawa a kasar chadi na yin allah wadai da shiga takarar zaben shugaban kasa na shekara ta dubi da shugaban mulkin sojan kasar ya yi janar muhammad idris dabi ya kwace mulki bayan mutuwar mahaifinsa ya ayyana kansa a matsayin shugaban kasa na wucin gadi sannan ya dage wato ya dage har sai da aka yi wani sabon kundin tsarin mulkin kasa wanda ya ba shi damar tsayawa takarar shugaban ƙasa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiran da a ƙara kayan agaji don taimaka ma dubban yara a yammacin Afghanistan waɗanda ke fama da yanayin lokacin sanyi na winter. To masu sauraro duka duka abin da ya sauka kenan a shirin namu wannan lokaci sai kuma gobe da safe da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. wato biyar kenan na safe agogon Ghana za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Za a yi zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Yanzu kan a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya ta ni gabatarwa da Fiona wa nan Nandudu wacce ta haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mutara a shirin na safe idan Allah ya kai mu.